Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani. Da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na ɗari da da biyu biyar Ana kuma iya kama mu a Alfa rediyo da ke birnin Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan Hausa voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum Alheri Grace Abdu ke farin cikin jan ragamar shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya Nasiru Yakubu birnin Yaro zai shigo da shirin karamin sani, shirin da ke kawo muku rahotanni da kuma faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi lafiyar mata da kananan yara. Kafin mu kai ga shirin ga halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labarai ne karatu Baba Yakubu Makeri. gwamnatin tarayyar amurka ta rufe ayyukan wani bangaren ta kamar yadda shugaba donald trump ya lashe takobin yi a baya ya zuwa karfe goma sha biyu na dare agogon washington zuwa safiyar yau asabar kimanin kashi 25 cikin 100 na gwamnati ne ba su da kudaden gudanar da ayyuka sama da ayyukan gwamnatin tarayya 800 za su huskanci matsaloli kana sama da rabin wannan adadi na ayyukan ne za a yi su ba tare da biya ba majalisun tarayya da suka hada da na dattawa da kuma ta wakilai amurka sun dage zaman su a cikin daren jiya juma'a ba tare da tabbatar da doka da za ta bai wa shugaba donald trump dala biliyan biyar wanda ya hakikance yana bukata ya gina katanga akan iyakar amurka da mexico da ma wasu kudade da wasu hukumomin gwamnatin za su gudanar da ayyuka 'yan majalisar suna da cikin suna da har cikin daren jiya juma'a su tabbatar da dokan kashe kudaden gwamnati amma kuma sun ɗage zaman har sai yau da rana trump ya aike da wani saƙon twitter na bidiyo yana mai cewa za mu rufe gwamnati kuma ya ce dole ne mu yi hakan saboda ba mu da wani abin yi da ya wuce haka waɗanda suka kada kuri'a a zaben rabin wa'adi da aka gudanar a watan da ya gabata za su iya kwantar da hankalinsu saboda an tabbatar da kuri'unsu kuma an ƙirga su kamar yadda ya kamata ko da yake wani sabon rahoto da sashen likin asirin amurka ya fitar na cewa an auna amurkawa a wani yunkurin katsalanda da kuma shirya bayanan karya wanda wasu kasashe da dama suka yi a kan yakin neman zaben amurka sakamako wanda zai iya haddasa dora takunkumi a kan kasashen kai tsaye daraktan hukumar leƙen asirin amurka dan court ya faɗa a cikin wata sanarwa a jiya juma'a yana mai cewa ayyuka da muka gano a wannan binciken sun yi daidai da bayanai da muka fitar makonni kafin zaben ya ce rasha da wasu kasashen waje ciki har da china da iran sun gudanar da wasu ayyuka da kuma aiki da sakonnin na kamfe da ke auna amurka a wani yunkuri da suke yi na yada manufofinsu ga amurkawa ana sa waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya bai ɗaya ya tabbatar da yarjejeniyar tsagaita wuta a yankin birnin hudaida mai tashin jirgin ruwa kuma birni mai muhimmanci a yamal an cimma wannan yarjejeniya ce a wata tattaunawa tsakanin bangarori masu gaba da junansu a yamal wanda majalisar ɗinkin duniya ta jagoranci a makon da ya gabata a babban birnin ƙasar sweden kudirin ya amince da duk wata yarjejeniya da bangarorin suka cimma a stotkov in ji jakadiyar birtaniya akan wannan kwamitin karen pierce wadda tawagata ce ta shirya wannan daftari muhimman abubuwa da ke kunshi a cikin yarjejeniyar sun hada da tsagai ta wuta da kuma janye sojoji a birnin hudaida kana kuma hakan ya fara ne a ranar 18 ga watan disamba kudirin ya kuma umarci majalisar ɗinkin duniya ta taimaka wurin aiwatar da yarjejeniyar da kuma sa ido akan wannan batu majalisar ɗinkin duniya za ta sa ido wurin tsagaita wuta kamar yadda kuma wannan yarjejeniyar ya buƙaci wato ta tura tawaga na farko wanda za su kwashe kwana talatin suna a wurin ƙarƙashin jagorancin tsohon kwamandan rundunar kwantar da tarzoma ta majalisar ɗinkin duniya ɗan ƙasar netherlands general patrick cameron kuma tuni an riga an tura shi wurin an kama ton uku na haurin giwa daga nahiyar afirka wanda aka ɓoye a cikin wani kwantena da kwantenan zuba kaya wanda ba a masa alama ba a tashar jirgin ruwan cambodia sama da shekara daya biyu bayan tseguntawa da aka yi wa hukumomi wanda hukumomin ofishin jakadancin amurka a wannan kasa ne suka jagoranci buɗe kayan ma'aikatan ma'aikata ta tashar ruwan da suka taru a wajen tashar sun ce babu wanda ya zo ya ce shi ke da wannan muhimman kayan akwai kwantena goma sha biyu wanda aka bude ɗaya a ciki aka samu ɗauki da ɗimbin haurin giwan a cikin buhuhuna sanan akwai kuma wasu kananan duwatsu da ake zaton duwatsu marmara ne in ji wani ma'aikaci wanda ya shaidi waɗannan ayyukan da kuma kokari da hukumomi suka yi na ƙwace waɗannan kaya to sai dai ma'aikacin bai yadda a bayyana sunansa ba. mai magana da yawon ofishin jakadancin amurka emily zibek ta ce ma'aikatan amurka ne su ne suka ba da wannan labarin da ya kai ga kama waɗannan haurin giwa da yawansu da kuma nauyinsu ya kai kimanin ton 3,370 Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da hantsi kuma barkanmu da sake saduwa a cikin shirin karamin sani ƙuƙumi ne. Cututtukan Madalla kafin mu yi nisa ga jerin rahotannin da muke ɗauke muku da su. A cikin shirin namu na yau muna ɗauke muku da rahotanni guda biyar. Rahotonmu na farko zai yi magana a kan yadda rigakafin cutar polio ke gudana a wasu mazaɓun jihar Jigawa. Rahotonmu na biyu zai yi bayanin yadda ayyukan kungiyar red cross ta ƙasa da ƙasa ya gudana a jamhuriyar niger biyo bayan bullar cutar kwalara a kwanakin baya a wasu jihohi na jamhuriyar ta niger rahotonmu na uku zai ba mu labarin tallafin kuɗi da jihar nejan najeriya za ta samu daga asusun bill da melinda gates da ke ƙasar amurka domin inganta kiwon lafiyar mata da yara ƙanana Rahotonmu na hudu zai yi batu ne akan yiwuwar kawar da mace-macen mata yayin goyon ciki da haihuwa da masana harkar kiwon lafiya suka yi hasashen aukuwan hakan. Shi kuwa rahoton mu na biyar zai yi magana ne a kan rabon gidan sauro mai magani da hukumar kula da kiwon lafiya matakin farko ta yi a fadin jihar ta Bauchi. Baya ga waɗannan rahotannin za mu ji yadda mata masu ba da gudunmawa wajen aiwatar da rigakafin cutar polio ke gudanar da aikinsu a jihar Borno duk kuwa da ƙalubalen tsaro da suke fuskanta. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. zagaye na biyu na rigakafin cututtukan da ke hallaka ƙananan yara har da cutar polio ya gudana a fadin jihar Jigawa. Halimatu Abdullahi ta tattauna da wata jami'ar kiwon lafiya a mazaɓar baran-baran da ke karamar hukumar Miga akan yadda rigakafin yake gudana. Wannan rigakafi da ake yi tana da inganci sosai saboda kusan abu uku ko hudu ake a cibin a lokaci guda. Za a ba wa yaro rigakafi ta polio wanda ake ba da ita a allura. Sannan akwai wanda za a diga masa ita ta baki. Sannan kuma akwai wanda za a ba da shi wanda ake yi na asibiti na kullun kullun da suke zuwa wanda order antigens ne yake amma a nan ma in ka zo za ka same shi. So duka opportunities din in dai akwai wanda zai zo rigakafi na RI normal routine da ake a asibiti da kuma asalin campaign da wanda mainly muke yin shi shi yanzu in yaro ya zo zai benefitin a kai and the reason shi ne muna so mu breaking transmission na wannan polio virus da ake ta samu a kasar jigawa especially ita karan kanta miga an samu wannan case din to at the national da it cewa idan aka combine din ita wannan na allura din aka hada da ta baki ana ganin za a iya cimma burin a boosting immunity na yara akan wannan kwayar cutar sannan kuma ana tunanin allah da transmission din zai a iya a breaking nasu ai yanzu abu biyu ne in da kana ana da guda ɗaya yanzu an ƙara ya zama biyu kuma da iya na baki wancan da ake barwa is only BOPB BOPB kuma ita tana da type 1 and 2 a ciki an cire type 3 da can muna amfani da TOPB wanda take dauke da duk antigens din amma yanzu sai aka ce an cire kwaya ɗaya a cikin wancan mai uku na digon baki sai muka da muke amfani da na digon bakin BOPB an cire kwaya ɗaya a ciki an switching an bar wancan mai antigen guda uku a ciki an dawo mai guda biyu to yanzu saboda an an samu kes din kuma sai aka gane ita wannan cutar ita type 2 ce sai aka ce abin da za a yi an ba da ita karan kanta single ɗinta ita kadai an ba da ita sai aka ce a wannan karan za a hada da ita din da kuma wancan da take mai guda biyu a ciki sai a hada da ita wannan ana ganin ka ba da shi kaga ka ba da complete kenan mai guda uku ya dawo kamar an samu TOPB but in different uh, means wannan injectable wannan kuma na baki yaya kuma kike ganin yanayin yanda su kamar mutanen wannan yankin suke ake karbar shi wannan rigakafi ke ma kin gani yanzu yara ake jawowa suna kuka ana kokarin a kawo su because of wannan indomie da aka kawo dey look at it kowa in yazo zai ce a bashi taliya bilinda audi kenan babbar jami'ar da ke kula da yadda ake gudanar da rigakafin a yankin malam ya'u mai unguwa shine mai unguwar ta baram-baram ya yi karin jawabi game da rigakafin bara ma sun zauna an tara su an yi musu bara wancan ma an tara su nan an musu suna karba an tara su suna karba muna da su ai hakuri da abin da Allah kawo kaddara wannan ai taimako ne ga Allah Allah ne ya nuna mana shi shi ne muke ba su tarbiya muke ba su tarbiya har suka yarda da wannan tsari malam ya'u mai unguwar baram baram kenan a jihar Jagawa Halimatu Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. Ƙungiyar Red Cross ta ƙasa da ƙasa da ke bayar da tallafi a harkar kiwon lafiya ta gudanar da taron waiwaye adon tafiya akan yadda aikinsu ya gudana a jamhuriyar Nijar a lokacin da cutar kwalara ta ɓarke kwanakin baya. Shaibu Mani ya aiko mana da cikakken rahoto. Ko bayan sanin he da mutane hamsin da suka kwanta dama ƙididdiga daga hukumar kare lafiya da RSP sakamakon kamuwar cutar kulara a watanni uku suka gabata cikin jihar Maradi lokacin damina. Wasu ga tallafin likitoci gwamnatin Nijar da kungiyoyi masu da shuni, ƙungiyar ƙasa da ƙasa da Cross ko kuma Croix Rouge da wani zaman taron ta bi bitar ayyukan da ta zartar na ba da ɗauki ga jama'a sai bilincin nasara a kai ganin yadda mutane suka fahimta da maganar tsafta. Daukata Mosi Maiga Alasan na sashen kiwon lafiya a cikin Kurarush daga Yame. To dalilin wannan taro dai watanni uku nan da sun ka wuce nan a jihar Maradi an samu eh, annoban kwalara. kun san yanzu da wannan annoba ya kare eh, ayyuka da muka yi eh, sun saya don saboda shi shine muka tattara duk waɗanda muka yi aiki tare kun ga dai da DRSP da district da wanda suke aikin croix don su zo mu ga wannan aiki da mun yi inda muka samu nasara inda muka samu eh, matsala don mun samu wannan abubuwa yana taimaka mu kamar ko gobe an ci akwai annoba Eh, muna iya musan yadda hanyoyi da za mu dauka don a ci gaba don a yi da kyau wagar suka ko bita da kuke na ayyukan kurarun shi dangance da kokowa da ta kwalara ta abuku a jiran maradi ya ne suka muku ya bada akwai kyau eh akwai kyau sosai paske ayyukan nan da mun kai gaskiya sun taimaka mutane eh, ya sa da wannan annoba ya rage hamma an ka ga karshen shi kwa muna sa ido eh, mutane su da kansu ne sun ce gaskiya ayyuka da muna nan yi sun shi dadi shi kuma ya sa da sun gane menene annoba kuma ya sa su abin su da kansu sun sa hannu cikin yaki da annoba ko ba don lokacin damana ba kula da tsabtar muhalli ta abinci tufafin jiki da ma sauransu na abin da ke sa a nisanta da kwalara kowane lokaci dr mosi mai ga alasan na tare da cross na mai kira ga galiban al'umma ƙasa. su kolera kin rishi sabta ne yake kenan yanzu sai bai kolera ki ya kare ne ya kamata a ci gaba da da sabta a ci gaba da galgadi duk abin da an ka ga musu ya kamata su dinga aiki da shi kullum ana yi haka nan kuma kolera yanzu ya zo da sauki sai bana gaskiya ya zo da kari kuma ya ba mutane wahala sosai. Shaibu Mani sashen Hausa na murya Amurka daga Maradi jamhuriyar Nijar. Jihar Neja da ke arewacin Najeriya za ta samu tallafin kuɗi kimanin naira miliyan hamsin daga gidauniyar Bill da Melinda da ke ƙasar Amurka domin inganta kiwon lafiyar mata da yara ƙanana. in ji wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari. A wani taron manema labarai kwamishina a ma'aikatar kiwon lafiya a jihar Neja Dr. Mustapha Jibril ya ce ko baya ga waɗannan kuɗaɗe akwai wasu kayayyaki da suka shafi tallafawa kiwon lafiyan matakin farko da ma ɓangaren kula da yara da ke fama da matsalar karancin abinci kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Abubuwan da ake kawa abinda zan fara cewa su abubuwa ana kawa ba wai a kuɗi direct ba ne su ana kawa in technical assistant da sauransu wannan zai wuya mutum ya kwatanta nawa ba in terms of um, cash abinda muke anticipating daga bill and condition da 50 million naira naira ne wanda gwamnati namu ma ta bada 50 million naira daga abin da ake cewa basic health provision fund muna expecting 1.5 billion naira wanda gwamnati na ta daga ta bada eh, miliyan 100 ko ah, nata daga save one million life program for results um, namu ah, mun samu miliyan 200 daga nan bangaren ah, a kan karkashin harkar cin abinci nutrition na yara gwamnatin jihar nan da ta ajiye 250 million naira kuma muna fatan eh, za mu samu kusan 14 million um, dollars wanda zai kusan fiye da kusan eh, biliyan wurin hudu kenan biyar mu duk wani ake kai daga world bank ne duka wayan kudaden za su shigo an samu ko ana sare za su shigo kudaden sun ga sun shigo nigeria ko akwai su dan takardu ne da ake sassa hannu a kai kafin kudaden su shigo a fara amfani da a fara amfani da su dr mustapha jibril ya ce sun yi wani tsari na musamman da zai kula da batun cin abincin yara musamman a wasu yankunan karkara da ke fama da matsalar karancin abinci mai gina jikin yaran. A tabbatar da cewa matan mu suna bayar da nono har wata shida sannan ko irin um, abinci da za a koya ma 'yan matan mu a ƙauyuka wanda za su dinga um, yi su dinga amfani da shi domin um, wannan sannan a kakkafa nutrition centers gaba daya a duka local government namu so da duk wanda ke da matsala ba sai ya je da nisa ba. kwamishinan lafiya na jihar niger dr Mustapha Jibril kenan a lokacin da yake ƙarin haske akan gudunmuwa da suka samu don tallafawa kiwon lafiya matakin farko a jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Masana harkar kiwon lafiya sun yi hasashen cewa abu ne mai yiwuwa kawar da mace-macen mata yayin goyon ciki da haihuwa. Wakilinmu na karin dabo Muhammad Salisu Rabiu ya zanta da wani kwararren likita akan al'amarin. Dr. Amiru Imam Yola kwararren likita ne a bangaren lafiyar mata da ke aiki a asibitin kwararru na Murtala Muhammad da ke Kano ya bayyana cewa rashin samun nasarar rage wannan matsala na da dangantaka da halayen al'ummarmu shi matsalar mace-macen mata a lokacin ciki da kuma haihuwa wato wani abu ne wanda har yanzu yana damin al'ummarmu kuma za mu iya danganta shi da halayya tamu to amma idan har za mu iya kokari mu bi mai bibiya a kan yadda za a samu a shiga a samu asibitoci isassu sannan kuma a samu ma'aikata isassu sannan kuma a samu wayewar kan zuwan asibitin to insha Allah na ganin wannan abin zai rage zai rage mana rashe-rashen da muke fama da su na mata idan sun zo sun samu ciki ko sun yi bari ko kuma idan sun haihu ka yi maganar halayya halayya kamar ya Eh, halayya wato za zaka ga mata gashi mace ta haihu amma ba za a bata ta je asibiti ba ana ganin cewar ai uwarta ma a gida ta haife ta kakarta ma a gida ta haifi uwarta to irin wannan halayyar sannan kuma mazan musu ma wasu ba sa son a je asibiti sai ka ji ana wai ba a so a yi aje namiji a ga mace ko wani abu to da akwai lalura a cikin al'amuran da dole sai ka ɗauke kanka wasu abubuwa wannan zuwa asibitin domin haihuwa raguwa yake ko karuwa za mu ce yana ɗan karuwa saboda gaskiya ana ɗan samun wayewar kai yanzu kuma ilimi yana daɗa bunƙasa mata suna zuwa makaranta sun fara ganewa mai ciwon jikinsu ya ya kamata su yi abu a wani lokaci ya kamata su yi da sauransu so za mu ce gaskiya ana samun ci gaba fiye da shekarun baya matakan da hukumomi ke ɗauka na ganin sun ba mata masu goyon ciki da haihuwa magunguna kyauta yana tasiri a wajen bunƙasar zuwa matan nan au daga dai wani lokaci can shekara ta 2001 lokacin da eh, aka ce duk komai ya zama eh, kamar kyauta zuwa idan ka duba shi zuwa yanzu da kuma kamin wannan lokacin to da akwai bunƙasar zuwan matan asibiti sannan kuma da akwai raguwar wannan mace-mace da muke fama da su. Dr. Amir Imam Yola ƙwararren likita a ɓangaren lafiyar mata da ke asibitin ƙwararru na Murtala Muhammad da ke Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. Hukumar kula da lafiya matakin farko a jihar Bauchi ta raba wa al'ummar jihar ta Bauchi gidan sauro mai dauke da magani domin rage yaduwar cutar zazzabin cizon sauro a cikin al'umma. Amina Abdullahi Gilbo ta aiko mana da rahoto. Shugaban Bakatma Dr. Muhammad Samba Alkali ya bayyana yadda aikin rabon gidan sauro yake gudana a fadin jihar Bauchi da kuma matsalolin da ake fuskanta. Muna samun labarin cewa akwai wasu gidaje da ba su samu ba ɗan tsirarin gidaje da kuma ɗan wasu um, yanki to akwai tsare-tsare da muka yi daga wannan ma'aikata wanda an gama wannan rabon gidan sauro insha Allah za mu kokari mu ga cewa mun kai ga uh, wayannan wajaje da aka rasa to wannan abu da aka yi na ɗaya dai ina so in gode wa gwamnatin jihar Bauchi dalili shine wannan rabon gidan sauro shine na uku da ake yin sa a jihar bauchi to amma ko ku jarida kun sani cewa bana abin ya zama daban an yi kokari birni da ƙauye da kowane lungu an sanar da mutane muhimmancin wannan abu da kuma yadda abin zai kasance da lokacin da za a je a karɓi wannan gidan sauro da amfaninsa to bayan ga haka kuma wannan ma'aikata mun yi iya ƙoƙarinmu mun ga cewa mun kawo canje-canje wanda za mu tabbatar da cewa shi wannan gidan sauro ya isa duk inda ya kamata ya isa to matsaloli da aka samu na tsallake ɗaya biyu ya akwai wasu dalilai da muke ga cewa abin da ya sa ya kasance haka ke saboda lokacin da za a sayi wannan kaya an yi amfani da population census na 2006 da aka yi na ƙasar nan aka yi aiki da wannan aka kawo wannan kaya to da aka zo a ƙasa saboda matsaloli da ake samu na makwabtan na rashin zaman lafiya mutane da yawa sun daddawo bauchi wanda a wancan lokacin ba sa nan so saboda haka manufa mutane sun karu da yawa daga 2006 zuwa yanzu a bauchi kuma in an tashi irin wannan dole sai an samu wani takarda muhimmi daga gwamnati na cewa eh bauchi suna da mutane kaza a duniya sun sani da shi za su yi amfani da shi ba wai ni in yi hasashen cewa mutanen bauchi sun kai miliyan kaza ko kai ka hasashe shi ne zai ba da aiki ba so suna ana amfani da abin da ya cancanta da kuma abin da yake kasa wato hujja dole sai ka kawo wani hujja da shi ne za su za a amfani da shi a tabbatar da cewa ya mutane kaza ne to duk da haka a ma'aikatan nan mun zauna mun duba mun gani mun fito da wasu hanyoyi yadda za mu ga ya kai ma al'umma gaba daya na ɗaya shine ma'aikatan da aka ɗauka suna aiki nan suna nan suna aiki safe da yamma don su tabbatar da cewa duk wani kati da ya kasance an ba wa mutum da ya yi yawa in ya zo wajen karba ya dawo da shi kuma za a yi amfani da shi a kai ga gidajen da aka tsallake inshallah. Ta Muhammad Sambo alkali kenan shugaba mai yaƙi da cutar tarin fuka kuturta zazzabin cizon sauro da kuma HIV. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Amina Abdullahi Girbo yanzu kuma sai jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya. Duk da kalubalen tsaro da ake da shi a jihar ta Borno mata masu aikin sa kai da taimakawa wajen aiwatar da rigakafin cutar polio sun bayyana wa taron masu ruwa da tsaki a yaƙi da ake yi da cutar ta polio a jihar borno taron da gidan rediyon muryar amurka da hukumar kula da kare yaduwar cututtuka wato cdc a takaice suka gudanar a birnin na maiduguri kwanakin baya yadda ayyukan nasu yake gudana da kuma ƙalubalen da sukan fuskanta malama hadiza ɗaya ne daga cikin wayanda suke aiwatar da rigakafin na cutar polio a gida-gida. A gaskiya matsaloli da ake samu kamar yadda aka ce na mata, mu yadda muke bi muna bi gida-gida, mu samu kyakkyawan mu'amala da mata yadda za mu shiga gidajensu, mu faɗakar da su illan ciwon shan inna da kuma yadda za su kula da tsaftar mahallansu. To dole sai kana da kyakkyawan mu'amala tsakaninka da wayannan gidaje makwabtocinka da 'yan uwanka mata saboda wani lokaci za ka shiga ka samu mace ko ta tashi halin yau ko wani abu ya haɗa ta da mijinta da sauransu in har baka san yadda za ka yi approaching ɗinta ba za ka samu matsala saboda haka dole ne ka ba su haɗin kai a zama kamar ƙawaye haka ka samu daman wayar da kansu ka nuna musu illolin cututtukan nan na shan inna shi ka sa amince su ba da ɗigo biyu ma 'ya'yansu shine magani amma in suka ce ba za su yi ba in har ciwon ya kama ɗansu to ba ba su da wani magani daga karshe ɗa zai na kasa ko ma ya rasa rayuwansa kuma sannan muna faɗakar da su ta yadda za su kula da mahallansu wanke hannu yayin fitowa daga banɗaki da sabulu su tabbata ‘ya'yansu da za su tura su zubar da kashin yara a ko su wanke su ma sun wanke wannan hannayen nasu saboda cututtukan kwalara ma yakan yaɗu ta nan sannan waɗansunsu suna kawo mana challenges na yaya kullum muna ganin ku da rajista ku ɗan sunayenmu na 'ya'yanmu in mun aihu ku zo kuma ga shi ku ba kwa ba mu komai to ni dai musamman ni a yadda nake nawa wajen aikin in na samu irin wannan challenges ɗin akwai asibiti a kusa da ni kuma kwanaki wap ta zo ta rarraba mata sim kuma ta hanyar asibiti sai je musu to ai sanadiyan tura ku da muke asibiti ku kai 'ya'yanku ɗaukan alluran wata-wata da awun ciki ba gashi kun ga kungiya ta sa sunan kwar an baku ana baku dubu biyar a wata ba sai su ce eh sai to ai shi din ne shi ma yana daga cikin kulawa da muke yi sai su ce yau wato shi kenan sai nake samun haɗin kai sosai a gare su gaskiya ba na samun matsala sannan kuma cututtuka yanzu da yake fita kamar su malaria ana ba da magani alhamdulillahi shi ma ba sa samun matsala malama hadiza suleiman kenan mai taimakawa kungiyar unicef wato hukumar kula da lafiyar yara ta majalisar ɗinkin duniya akan yadda suke ƙoƙarin aiwatar da rigakafi ga ƙananan yara musamman rigakafin cutar polio da suke bi gida-gida da kuma haka shirin ya kammala a yau a madadin dukkanin wakilanmu da kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka tallafa shirin ya zo maku nasiru yakubu binne ke muku fatan alkhairi a kasance lafiya abin da ya sauka kenan a wannan shirin sai kuma da karfe 4 agogon najeriya da nijar karfe uku agogon ghana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Ku kuma iya samun hanyoyin tura mana saƙonni da suka haɗa da lambobin waya a shafinmu na intanet. yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Chubahiro Diodone da ya harhaɗa sautin shirin alheri ke muku fata alheri.